na ranar laraba da ya dace da 19 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu na wanda fi tarin albarka na alkaba'ir na al'imam shamsuddin zahabi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau shi ne darasinmu na biyar insha Allah wanda a darasin da ya gabata mun kai babi mai suna alkabiratu saniya mun gama gama game da abin da ya shafi a matsalata matsalata kisan kai a matsayin ce babban zunubi na biyu da ya ambata a tsawon da littafi da karatunmu na yau shi ne alkabiratu salisa fistihim babban zunubi na uku fistihiri game da sha'anin sihiri a shi sihiri kalma ce ta larabci wata hatta hausawa sun hausanta da ita ta zamanto yaren hausa sihiri larabci ne a sihir a sihir wanda a yalar larabci aka ce sihiri a suna magana cewa abu ne wa'insu ayyuka ne ake aikata su domin su ba da ayyuka ne wanda ake aikata su na zahiri domin su ba da wani saƙo da yake ɓoyayye malamai sun yi ta'arifi na sihiri da yawa ta'arifai da yawa duba da nau'antuwar shi sihirin wa'in sun ce kaza wa'in sun ce kaza wa'in sun ce kaza kisa kasantuwar daman ita kalma ta sihiri kalma ce sananniya ko ya zama ake nemi sihiri daga ba za a sha wahala wajen yin bayanin mai ake nufi da sihiri ba do da malamai sun saba wajen yin bayanin sa din amma kowa ya fahimci mai ake nufi sihiri sihiri so a larabci aka ce a sihir akwai kuma kalma da take kama da ita shine as-sahar idan ka ce as-sahar a larabci ana nufin imma izamanto lokacin da yake dab da lokacin asuba shine as-sahar an fahimta ka jami ta al-ashar sala ta alaiki ashar hum yastaghfirun lokacin wato shi as-sahar bayan Allah suke tashi a babbaci a ta istighfar da neman gafara Allah ta'ala sai maka ce as-sahar ko ko ce as-suhur as-suhur abincin da ake ciki a lokacin azumi ko za an ɗauki niyyar azumi sa ce asfahur. an fahimta sai a sanya fataha a kan sinin a ce asfahur. amma lokacin a ce a ce masa suna asfuhur. an fahimta ah, kama abincin da ake shan ruwa da shi sai ce al ko al abincin da ake shan ruwa da shi al kuma shi shan ruwan ko lokacin da ake shan ruwan shine alfuku an fahimta so so don haka idan aka ce a ita wannan kalma ta asahar kaga akasin sihir kenan wannan kalma ta asahar tana zuwa da ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu shine tana nuna a e, abin shafi huhu na dan adam shine ke tare iska ko tare iska ya rarraba ta zuwa gurare a jikin dan adam jijiyoyi da shauransu so shi sa a wancan hadisi na na aisha da yake cikin bukhari da muslim da wani suke cewa wa ma'aikin allah ya koma ga allah wato wato baina sahari wato ya mutu tsakanin wato abu shafi kirjina da kuma ruwan cikina an fahimta baina sahari wa nahari ita amfani da wannan kalmata ta sahar kaga ba a sihir ba haka wani ya zo karanta <laughs> sai ce a sihir to kuma an ce samakin Allah ya ka kaga ba zai fahimci sun ba an fahimta irin yan kankan ba da suke karanta littafi ba ta da malami ba tun zai ce a sihir kuma to ta za a ce sihiri yana a wancan <laughs> da ba wasali an gane Allah ta'ala ya samu dace to da haka a takaice wannan shine eh, ita wannan kalma ta asihir so malamai sun tattauna game da a shi sihiri abin da shafi hukuncinsa a shari'a ko hukuncin ma'abocinsa hukuncin sihiri kamar da zamu ji a karatun a gurguje kafirci ne kafirci ne shi gundarinsa kafirci ne shi sa jumhurin malamai suka tafi a game da cewa mai aikata sihiri shin ya kafurta ko bai kafurta ba jumhurin malamai suka tafi akan ya kafurta wanda kaga imamu malik da kuma imamu ahmad da kuma imamu abu hanifa suka tafi ga cewa duk wanda ya aikata sihiri ko mai aikata sihiri kafiri ne ina fata an fahimta illa imamu shafi'i ne ya yi ƙarin bayani kan cewa sai a tambaye shi bisa ga la'akari da nau'ukan sihirin shi sai dan sassauta amma jumhurin malamai sun tafi akan kafirci ne cewa sai a tambaye shi shin abin da kai yaya kai yi mana bayanin yadda kai ko kwatanta mana yadda kai in ya zamanto irin sihirin da za a ɗauko waɗansu 'ya'yan itaciya ne da su waye waye a haɗa to in kuma aka fahimta a cikin sihirin nasa akwai wato jingina koke ko bukata zuwa ga waɗansu shaidanu ko wani abin bauta ba Allah ba ko makamantan abubuwa irin wannan to shi kaga kafirki tsantsake an fahimta? bai zai zama kafirki tsantsake na to na ma malamai suke suke magana game da cewa a hukuncinsa fa shi wanda aka ci sihirin shin za a kashe shi ne ko ba za a kashe shi ba nan bari wurin malamai sun tafi game da cewa wato mai aikata sihiri hukuncinsa shi ne alƙasu kisa in shari'a musulunci ake a kayan mutum yana aikata sihiri to sai bai ibar duniya na fata an fahimta wani shine maganar jumhurin malamai musulunci shine jumhurin maganar jumhurin malamai musulunci kamar da zamu ci a cikin karatu na Allah ta'ala ya samu da yake ta kamar yake cewa fi sihir آه قال الله تعالى ولكن الشياطين nasa sihira. Sai السحر cewa. shaidanu sun kafirta me yasa suka kafirta yu'allimuna nasu sihira suna koyar da mutane mai sihiri shekara kenan mai shi sihirin kafirci ne sihirin shi karan kansa kafirci duk cewa malamai wasu da malamai suna magana cewa shin koyon sihirin a karan kansa kafirci ne ko fa ana magana aikata shi ne kafirci wasu wani suna ganin cewa koyon sihiri ba zai kai haddin kafirci ba sai dai idan ma aikata shi shi ne kafirci domin sau da yawa za ka koyi ko za ka san kafirci amma ba ka zama kafiri ba haka ne za ka san abu ka za kafirci ne a mujarrajin sanin sai a ce ka san abin da ke kafirci kuma ka kafirta ba zai zama ba sai bi ka san abin da ke ilimin misali kasan ilimin da za a yi sata sai a cikin maɓarawo ne da ka sai da ake sata a sai ka aikata sata sannan mai za ka zama kayi ne suna fata an fahimta to don haka a kisa a nan Allah kuma ta'ala kita walakin na shayaɗina kafaru shaiɗanu sun kafirta yu'allimuna nasa sihira da suke koya wa mutane sihiri malaikin An na sahira labudda wa an yakfur domin shi mai sihiri babu makawa izama ya kafirta inda sihiri zai to babu makawa izaman to mai ya kafirta ita tawamalin shaitan almal'un zarabun fi ta'alimihi insana sihira illa liyushrika bi ke cewa shaidan la'anannan Allah bai da wata manumfa bai da wata ajanda fi ta'alimihil insana sihira wajen sanar da ɗan adam sihiri illa li yushrika bihi ya shirka da wannan sihirin ga Allah ta'ala na fata an fahimta qala Allah ta'ala mukhbiran an haruta wa Allah subhanahu ta'ala ike faɗa wa yana mai ba da labari game da qissa Harut wa Marut a cikin Alqur'ani ne gida a cikin suratul Baqara Allah ta'ala yake cewa ma yu'allimani min ahadi hatta ya ƙula. ba za su koya wa wani ba min ahadi ka ganin min ɗin din za'ida ce an fahimta ba za su koyar da wani ba hatta ya ƙula face sun ce da shi inna ma nahnu fitna mu dinnan ko fitina ce a bayan ƙasa fala takurda kasa kafurta shakenan abinda suke korowa menene kafirci ne mu fitina ne Allah ta'ala ya kama a bayan ƙasa kana so mu koya ma amma kaka kafurta mana abinda za mu koya ma kar ka bari mu koya ma kuma koya ma za ka kafa cewa Allah ta'ala fa ya na minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai mutane suka dinga koya daga haruta wa Marut menene ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin abinda za su dinga raba tsakanin mutum da matarsa fama hun bi bori na bihi min ahadin illa bi ibnillah amma su ɗin ba za su cutar da wani bihi da wannan sihirin ba illa bi iznillah sai dai da izinin Allah sai dai Allah ta'ala ya yarda sai Allah ta'ala ya kaddara abu zai same ka sannan zai same ka illa bi iznillah sai da izinin Allah sai a ce kenan sihiri wato yana yi ne bisa ga mashi'ar Allah zai tasiri ga wanda aka nufa ka yi masa da izinin Allah in Allah ta'ala ya kaddara zai samu cikin zai samu Allah ta'ala bai yadda ba ba zai yi tasiri ba shi sa Allah ta'ala ya shar'anta mai addu'o'i da neman tsari domin in kai sa Allah ta'ala sai tsare kai ba kariya wa ta'allamuna ma yadurruhum la yanfa'uhum suka dinga koyan ma yadurruhum irin abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba wala qad alimu haƙiƙa su din sun sani laman ishtarahu haƙiƙa tabbas duk wanda wato ya siyi wannan sihirin mana ya ba da shiriyarsa ya karɓe shi malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo fil akhirati alahira bai da wani rabo su din sun san cewa in suka koyi wannan abin shi ke nan. mutum ya rabu da imaninsu bai da wani rabu a wajen Allah ta'ala sannan mala ke cewa ai min nasibin min khalaq ba'anasa bai da wani rabu a wajen Allah subhanahu ta'ala a lahira shakinan wannan ayar da malam ya ya kawo mana tana nufin cewa tana nuna a sihirin nan kafirci ne shi ta ya zama daga cikin manya-manyan zunubai wato anin ka ba irin zuno malaki ta fatara halkar kafiran min abbalal ya dukuluna sihir wa ya zunnunahu haraman faƙat za ka yi ta ganin halkan kafiran mutane masu tarin yawa wato min abbalal yadkhuluna fi sihir saboda bata yadkhuluna fi sihir za su ta shiga cikin sha'anin sihiri wa yazunnunahu haraman suna zaton kawai sihiri haramun ne ba wai kafirci bane ai kawai ayi atuba atubar Allah amma wannan abin ai ba a kyale ba sai an sai an shirya kai wani haka ke zaune hakurin ba ka wani abu ai an wuce wannan zamanin ai ba a zama kawai sai an tashi tsaye ai akwai kaza akwai kaza akwai wani malami da yana da taimako akwai taimako aikinsa kamar yankan wuka ai ka zo zo raka ka ka je a gaida zai ai ba a zama sai ka zauna ka je kasuwa haka da ka ko ka shiga ofis da ka ko ka shiga kaza kana rayuwa a kai baka a sai an samar da hirji a zai da dafa'i sai da kaza sai da kaza kana bin su sai a raba ka da imaninka in kenan amfani da ta wani malamin mai ike bani labari cewa ya zo yana dan fama da dan lalura haka wani idame shi akwai wani malami da Allah ya iya aiki da Allah ka je a abin da ka taso mu je idame shi ta to tashi mu je <laughs> mu je so suna zuwa gurin mutumin Eh, irin ƙasa ce a gabansa haka da tasa da ruwa a ciki suna shiga sai ɗebi wannan yashin su yi watsa a cikin tasar sai wuta ta kama to suna zama sai shi malamin namu sai kisa kai lalle ka da kaza da kaza da ka hada lalle suna da kyau <laughs> abu kaza da kaza da ka hada lalle suna da kyau <laughs> sai a ah, ashe kama dan uwa ne <laughs> to ƙarshe sai hira aka aka tashi aka tafi wannan abu sun kudin <laughs> sai rasa da ba'a baki na a <laughs> shekama ɗan uwa ne <laughs> a fahimta so abubuwa ne da suke faruwa da na neman kuɗi sana'a ce kawai ta neman kuɗi da yawa abubuwa ne da suke faruwa na kawai wasa da hankalin mutane a karbi kuɗinsu dalilin da ya sa ah, ike wannan hikimar ita da wuta domin ka tsorata ka firgita duk lokacin da ka firgita to an samu control ɗin kanka za a sarrafa ka yadda ake so na fata an fahimta shi sa kana zuwa wajen su kai ka auna arziki kai abin da magani ai babba ne kai Allah ya kiyaye Allah ya soka da Allah ya soka da rahama da kazo nan ai ba da ka kara kwana uku a haka da kaso masu araba kare ita kwata-kwata sai mutum ya firgita amma ka gode wa Allah sannu sannu ta rana ta taki wajen sha biyu ba ka jin kanka yana dan motsa eh, kanka yana dan ciwo ciwo haka rana ta taki da aiko lalle <laughs> ai makari kenan ai to da Allah sha biyu ta yi ta rana ba zaka kanka yana ciwo ba kana cikin rana sai ai ka auna aziki ko kaza kaza musamman mata an musu wannan an fi musu wannan rainin hankali ɗakin auna aziki ai wani ba maso ki ba ki kina ga ta shuru shuru a ai kaza kaza kaza ko ko a taron biki an sata wani abu sai a ta rigima sai a ce akwai haje wani akwai malami a can layin shi zai raba rigimar zai ce wanda ta ɗauki kaza ɗin mai zama ya fice sai a shi sai mai zama ya fice ta ɗauka <laughs> sai a zo ko zai ga ana kokawa a kofar gida <laughs> to so na abubuwan abubuwa ne wanda suke na dabaru da tun ake so kana zuwa a ku sau da yawa suna amfani da yanayin ka ne kake ciki sai su sarrafa kai da kake so ka zo da mun cikin damuwa kuma an firgita ka so ka ga dole a karɓi kuɗinka sai to shi kenan ka auna arziki don haka ba wani abu za a karba a wajenka ba kawai da kudin aiki ne za a karba ai kai abin tausayi ne wallahi kudi na du sun kare ka haka ne haka ai taimaka ma za a yi du zarin ya kare ai taimaka mu taimako muke a nan mun ba ne mun ba irin wannan ban da muke karba kudi da haka to yanzu da kudin fara aikin yanzu ko abu ko kudin kafin alƙalami abu kaza za a bayar za a ɗan haɗa kaza bayan sati biyu sai ka dawo in ka dawo lokacin sai a san inda aikin ya zai sa gaba kuma daga a lokacin za a tatse ka sosai da ake so shi kenan inda an ta zuwa gurinsa in ya ci kuɗin da ya ci abin bai kawo ba sai a ce kuma ai akwai wani shi ma a unguwa kaza shi ma a je sai a je shi ma ya karɓa abin da zai karɓa a je gurin wani shi ma haka haka sai duk shagon sai an ƙara tatse shi duk komai ba komai kuma duk abin da ya saura sun karbi ka kuma da mutum ya dawo yana Allah Allah din dai Allah dai daga gujewa shi dai zaka dawo ka ce wai kuma ima bayan duka hada hada shi da abokanan tarayya akan wannan biyan bukata kuma shi din zaka dawo gare shi da kana sallah wai kana daga hannu ake ka san yana nan kenan na Allah ta'ala ya samu dace to dan haka a su haruta wa marus zarabawa ce Allah subhanahu ta'ala ya kawo a bayan ƙasa sai suke bayanin cewa mu zar mu fitina ce a bayan ƙasa kaka kafirta ma'ana wannan abin kafirci ne amma in ka bi duniya ka kana so to gashi za mu za mu koya mu ka je kai ka san da ka kafirci wa Allah na Allah ta'ala ya san mu dace dan haka malaki cewa da yawa daga cikin mutane suna daukan hu haraman fakat suna daukan ko sihiri haramun ne ba wai kafirci bane kawai tun da wai haramun ne kamar wani zunubi ne kawai za a yi a tuba sai a ce kawai mu yi sai mu tuba mata a yi a tuba tun da an ce zuwa ba kyau amma dai a yi a tuba an je a tuba kamar Allah ta'ala ya ce in jika tuban zan amsa mu kamar sai kun yaka da Allah in an tuban zai amsa wa ya ce ma in ka tuba din ka yi laifin kuma Allah zai amsa wani a maganarsa a ce Allah na tuba ka yafe ni amma ai kaza kaza <laughs> to ya ce ma ya karɓi tuban <laughs> ba su ya ga ma ya karɓa ba ai ba a sakankan cewa sha'anin Allah ka ce ai kawai ka tuba shi ya karɓa a tsare ake da zato Allah ta'ala ya samu dace to don haka a ita cewa ma ya shi'uru na annahu kufra ba su san cewa sihiri kafirci ba ne fa yi fi ta'alimis simiya sai kaga suna shiga wajen koyon harkar rufa ko harkar dabo da harkar rufa ido da shauransu wa amaliha da aikata ta wahiyya mahabu sihir alhalin tsantsan sihiri ne wani sai ga sana'ar ta kawai da zai ya samu da kudin jabu ne ko ya ɗauko ganye na bishiya ya buga sai ya zama kuɗi kawai shi wannan harkar da yake kenan sai samu tsinken eh, eh, takarda ko wannan ɗan bishiya ya tsinka ko sai ga zama naira dubu ɗaya ko ɗari biyar ko na abu sai ya ciniki da ita sai ka je ka karɓi kuɗin can ko zai ga <laughs> mai haɗa ka da ɓahau ko takarda ikarsa ya aka yaka to ko ya yi rufa ido ne yana ganin kamar hanya ta wata cin abinci ko ko ta wani a haramun yake ba haramun bane kafirci ma yake da wani nau'in na sihiri nau'in na sihiri ta yi amfani da shaidanu da abubuwa irin wannan ta yi an fahimta wasu ma suna aka ta haka da sunan abin shafi karama ko wani abu da sauransu sai sai ga mutum ya zo a gaisa da shi sai ya cika tarbinsa sai ya tsaya iska sai ya gaisa ko sai sai rike tarbin ya cika gaba da ma ka san ai harka shi sarrafa ido akwai da yadda aka yi ba hakika ba ce akwai yadda aka yi Allah sauka ita ta wa fi aqdir rajuli an zawjatihi wa huwa sihrun da kuma yadda a mata take ƙulla wa mijinta wani abu da za a mallake shi a samu kansa ya zana ta abubuwa yana ta faɗa ta faɗa ke haka mijin ke ke ai ba a zama haka ta ake bashi zo ita faɗa a gida yana abin da ya ga dama a a wanda ai ba a zama haka a yake je a samu kansa lallai lallai haka yake muke faɗa ike kaza ike kaza wasu ake duk kurakuran gida ba ka yi magana ba biyar da sai abin nan sun sai daga zara ido su za su yi da su ke so a ba a zama haka a bai kamata ba je akwai kaza za akwai da za akwai da za to irin wannan shi ma sihiri ne wa huwa sihirun shi ma sihiri ne wa fi mahambatar rajuli lil mar'ati wa bi halahu, da wajen kulla soyayya ta wani mutum lilmar ga wata mata wa bugu bi halahu da kuma ƙunsa ƙiyayya lahu gare shi duk ana yi a haɗa soyayya ko a samu da ƙiyayya duk irin wannan ana yi a ce shi kenan kaza kaza akwai da za a yi kaza kaza kaza wannan a cikin lemo za a sa wannan kaza sai an wanke gaba kaza an yi kaza sannan a haɗa ai kaza ai kaza abubuwa ina ƙazanta iri iri ba abin da ba a yi da binne-binne da ta za a sa a fulo a sa a bayan labule a sa a kaza abubuwa iri-iri sama da irin wannan a samu kontrol ɗin gida ta wani lallai ta yi kontrol ɗin gida kuma ba Allah ne ya sa ta ita tana cikin wanda ake juyawa ɗin Allah ya ce a juya su a yi musu umarni da hani amma so suke ita zama suke sawa ta hana wannan al'amarin ana samun sa ne ta yadda kika tsara gidanki shi ke kula da shi ke kaza sai zamanto ya fahimta kyautata da gare ki na'am iri-iri abubuwa iri-iri suke amfani da su na'am fata Allah ya samu mu dace na'am ashbahu zalika da makamantan irin waɗannan ayyuka bi kalimatin majhula suna amfani da irin waɗannan abubuwan ko domin wannan abubuwan ta hanyar amfani da kalmomi da ba a san ma'anarsu ba aksaruha shirkun wa balal mafi yawan wannan kalmomin shirka ce da bata ya haska ya ilu ya damdama ya kaza ya kaza ya waye ilu ilu ilu ilu ai ta faɗa an fi hashin bashin wace ce wane ne duk a sunan a ta faɗa da waye da waye sai a har haɗa a yi duk abin da za a yi an fahimta da su waye su baro uwa uba ko wane ne mene ne kalmomin iri-iri za a faɗa wasu abin ba a san ma'anarsu cin kawai faɗa yake a sauriya ma sunanen shaɗanu ne ake kiran su domin biyan bukata mai da kake kiran Allah ya biya ma bukata to haka ake kiran su a gidan wasu a yi musu kirari a yi musu kaza a yi musu kaza Eh, a idan mutu a ista imali na wasu nau'ikan turarurruka wani lokaci da a wasu asir kullum abubuwa domin shaidanin ya halarta ya zo a gaya masa abin da zai yi shi ma ya faɗi sharaɗinsa da dokokinsa yadda za a yi zai yi amma sai an yi kaza sai an yi kaza abubuwa marasa kyau na kafircewa Allah ta'ala zai gindaya domin ya san wannan layin daman duk wanda ya bi ya kafirce Allah to zai ga ma kafircin kuma kai yake ne sai sai an samu alqur'ani an sa shi a guri kaza ko an ko an taka a tsakar dare kaza ko lokacin sha biyun rana a taka ko ai kaza ko ai ka abu kaza za a ko mene abubuwa iri iri kuma marasa kyau ko tsakar dare mutum ya zo israra ga turare nan zai bayar yi kaza a hada da kaza da turaren kaza a hada ai kaza ai kaza to abuwa na kan kafirci da da ku shirka da Allah so Allah ta'ala ya samu dace wai su suna kiran sihiri ko na tsufe daga cikin sihiri sai a ce yasin wani kaga yasin <laughs> sura ce ta alqur'ani a ce ai an masa yasin akai a ba ruwan wannan sihirin da da abin da Allah ta'ala ya sauka ba sai a hada sura kaza da kaza ba surorin bane a abin da aka hada din ne da waye da waye shine shine sihirin amma alqur'ani bai zo da sihiri ba ba inda za a ce a hada aya da kaza da kaza ai sihiri ne shi alqur'ani shiriya ce da kuma waraka ba cutarwa ba shiriya ce da mai da waraka ba cutarwa ba sau da yawa akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen gudanar da abubuwa irin wannan mun faɗi cewa duk abin da yake faruwa ko zai faru ko ya faru a baya a dai gidan wannan duniyar to tsarin Allah ne nufin Allah ne haka Allah ya ga damar abin ya faru in ka ga abu kaza an na abu kaza ya faru ga kaza to sai fa Allah in mashi'ar Allah ta tadda wannan abin ya faru amma in ba haka ba Allah bai ga bai sai ya faru ba haka Allah ya tsara duniya domin mulkin sa ce duniya ba wanda da ita sarrafi ba ta da kudura Allah da iradar sa dan haka bawa miskini ne mu tsarin Allah da kariyarsa sai ya yi maganin duk abin da ya gagare duk abin da ya gagare ka duk abin da ake faɗa game da shaidanin da bancin su da kaza halitta sai daga cikin halittun Allah subhanahu ta'ala shi kusurarsa ta hauta duk shaidanci mai shaidanci da ka nemi agajinsa da taimakonsa sai ya tsare ka sau da yawa Allah subhanahu ta'ala yana abin da yake ake kiransa suna istidraji za a ce za a yi kaza domin kaza ya faru sai Allah ta'ala ya ga dama abin ya faru ba wai dan wannan abin bane haka Allah ta'ala ya gada ya faru ina gada taɓa ba mu ta wani bawan Allah da na san shi ya sani shi da wasa da barkwanci ya gwada abin kuma abin ya faru shi bai nufaci wani sihiri ba ɗan mata da suka zo su suka ce da Allah daga sai ne malam wani kana taimako kaza kaza ita a ina yi taimako mana <laughs> ina taimako mana to da Allah dan keɓe suka zauna me yake faruwa za ka saka faɗi bukatunsu ita to shi shikenan a wasa Allah ta'ala ya nufa shi masa istiraji su duba nasu ba a yashi suke ba suna haka suna haka shi ce kawai samun farar takarda da biro sai ya zane-zane a cikin takardar bayan ya zane-zane sai ce ku yi haƙuri abu kaza zai faru abu kaza zai faru amma ƙarshe kaza za a yi auren za a yi kaza ba wallahi al'azim duk abin da ya faɗa shi ya faru bayan an yi auren ɗaya ta zo su ce malam wani abu ya ɗore musu duk abin da ka faɗa shi ya faru sai ta bayan bukwa mun sadaka ta ba eh, ba da tofiki na Allah ba ba na Allah ba sai ya ci gaba da abin sai a sai masa duk abin da ya fata ya faɗa sai ya faru ba da kafirci ba ne to ita ta yana da awar ilimin gaibi to sai Allah ta'ala sai ta ita fi ita fi domin Allah ya kama shi da hujja da hujja to man da suke wani abubuwan su suka gaba yi Allah ta'ala zai kama su da hujja cewa sun yi abin aikata gashi Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala ya hana na Allah ta'ala ya samu dace to don haka a san malike cewa a wato al'aktarwa shirkun wa balal mafi yawan wa'annan tarkacin abubuwan shirka ce da bata daman sai an sai a sai araba da Allah ake wannan abubuwa sai araba da Allah to da yawan abubuwan kuma fa'ida ne sai mutum ka ga ya fasa kwai ko sai ce ka ga wata wai ga gashi nan ai abin da aka sama aka samu kenan a cikin cikin ki ai wannan gashi ne yake hana ki ki ciwon kirji a cikin kirjin da yake abin da ai ajiya aka yi miki a ciki <laughs> ai gashi nan kun gani sai a ba ta kwai a ce ta zagaya ta zagaya kwan sai za ka ɗansa sai ce bismillah sai ya fasa da kin ga abin da aka ajiye ajiya aka yi wuce ko ya samu ƙwarya ya zuba ruwa da wani garin magani ce kun ga ba komai ko to to kai ta kika zagaya ko kai ta kika zagaya kika zagaya to kun ga abin da aka kulli aka kulla muku wannan wani ne aka sawo ya ɗauko a cikin ƙarƙashin rijiya wannan abin gashi kun gani a cikin tsohuwar rijiya aka binne ƙarƙashin rijiya kada ma wanda ita ko a ƙashin wata ko a saman wata bishiya aka ajiye kaza kaza kawai rufa ido ne an fahimta a to da yawa insu abubuwan ana siyo su ne a kasuwar kurmi ko ana haɗa a kasuwar kurmi nan nan kaje akwai wasu abubuwan na faɗa nan ce kaje ka so in ka gwada abin mamaki za ka gani an fahimta Allah ya kiyaye kasuwar kurmi za a zo akwai littattafan ana sayar da su akwai guran da aka je ka ci a baka littafi kaza da kaza littafi ne al kamar addini za ga an sa bismillahir rahmanir rahim an yi fasalai da waye duk koyar da harkar sihiri ce da neman kuɗi wanda suke wannan duk wannan tafan suka karanta ko a karanta musu suka iya za a ce ma akwai gaji kaza akwai kaza ka in ka neme shi ka hada da kaza zai yi kaza ji shi ne wanda ba tsoron Allah sai zai ita siya yana karanta yana samun kuɗi ko yana hawa motoci yana ya bindiga ya samu kuɗi a kai ta kai shi umara ije umara wannan watan wata mai zuwa ma ije wai ya tafi aiki aikin me aikin sihiri wai a umara a ka'aba zai je wannan wani harkar sihir sun biya masu kuɗi a can zai je yi akwai wanda bai da wani aiki bai da sana'a sai wannan bai da sana'a sai wannan wani zai yi fadilcin ba sai a ɗakin Allah sai zai yi ɗakin Allah wani abin za a ce ma za ka yi ne kana kallon ka'aba za ka yi wannan abu domin kafirta ma'ana sai an yi sai an kafircewa Allah abuwa da yawa abuwa da yawa marasa kyau suna faruwa an fahimta wata Allah ta'ala ya samu dace to don haka a malaki cewa wa haddu sahir alƙaslu haddi na mai sihiri shine alƙaslu kisa shi sa malamai suka tattauna cewa za a kashe mai sihiri a matsayin haddi ne ko kisas na fata an fahimta wato imam abu hanifa su malik da imam ahmad sun tafi kan cewa ba in mai sihiri izamanto bisa sababin sihirin nasa wani ya mutu to shi ma za a kashe shi za a kashe shi sakamakon wannan abin da ya shi ma abu hanifa yake cewa ba za a kashe shi ba sai in ya maimaita mana aka samu hujja kwara cewa shi yake kashe mutane to sai a kama shi a kashe shi sakamakon wannan da shawar maganganu to mana shin za a kashe shi ne isasan cewa ya kashe rai ne a kashe shi koko za a kashe shi ne a matsayin haddi an fahimta a sai imam malik sun tafi a kan cewa za a kashe shi ne haddan haddan a sha a matsayin haddi na Allah ta'ala ya samu dace da aka sa kita haddu sahiri alqatl la'annahu kufrun billah domin sihiri kafircewa Allah ne wa mudari'ul kufr sannan kuma me me me me kama da kafirci ne ma'ana zirin kafirci ne ka cikin nau'ikan kafirci shine mubara sai ake cewa alfi'ilul mubara a larabci ba fi'ili mubari'i suka ce me yasa ake kiran fi'ili mubari'i da fi'ili mubari'i saboda ai wato yana kama da menene wato yana kama da isuna mubari'ul ism mana yana da kamanceceniya da suna da haka shi ma sihiri mubari'ul kufr yana ce ne amma na zurin su daya azun su daya hukuncin su daya man sha ba hashe an yuqba hukumahu. duk abin da ya kama da wani abu sai a bashi hukuncin wannan abu sai ya shiga ciki an fahimta a qala eh, malaki cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki cewa ijtanibu sab'a mubiqat ku nisanci abubuwan nan guda bakwai al-mubiqat wanda suke masu halakarwa fadakara min hasihir ma'aikin Allah sai ya ambaci cikin abu bakwai ya ambaci sihiri sai yana cikin bakwai din wal mubiqat al muhlikat abinda yake nufi da al mubiqat ana nufin ai al muhlikat falyattaqi al abdu rabbahu wa la yadkhulu fi ma yakhsaru bihi ad dunya wal akhirah dan haka bawa a ji tsoron ubangijinsa fala yadkhulu fi ma yakhsaru bihi duniya wal akhirah kare shiga cikin abin da zai asara duniya da lahira da shi duniya da lahira mutum ya asara a duniya bai da kwanciyar hankali bai da nutsuwa ko da ana ganin gashi ya samu duniya sakamakon wannan sihirin ba kwanciyar hankali an fahimta zai ma iya rasa mai rayuwarsa ta wannan hanya ko ya rasa hankalinsa ko ya rasa kazaɗinsa ko ya rasa kazaɗinsa an fahimta akwai wata mata da irin wannan abin zafin kishi ya ɗebe ta sai ta aikata irin wannan abin mummuna sihiri wanda ƙarshe abin ya koma kanta ta ji aka nufaci kishiyar amaryar cewa a haukata ta yarinya miskiniya ana yi wato a ranar sihirin ya koma kanta ta haukace wallahi al'azim wala ta haukace ƙarshen wanda suka taru a cikin gari ne da ran faɗin unguwa kowa ya sani aka taru ƙarshe aka yi ta gidan mahaukata can da wani bayan satuttuka sai ga ta ta gudo a kaddare ta dinga tafiya sai da sabo har unguwar bayan asuba gari shiru ta gidan gidansa tsaya tsakar gida ta ce ni ce newa wanta kaza da kaza abin ya koma kai kaza domin manufa kaza da kaza da kaza da kaza kowa ya da hannu kota suka yi ƙarshe sai zuwa aka ya ƙara mai da ita inda take hayyau tana nan a yanayin da take sai ƴaƴan ta abin da ta haifa ita da ita ci gaba da mai kula da su ta ka kula da su yanzu haka suna nan unguwar shi Allah ya hore masa ya ba gidan abin gidan yawa ya yi gini a nan unguwar ya tare amfani da ƴaƴanta 'ya'yanta tishe tana kula da su ta sanya su a harkar sana'a da wannan ta mutunta su mai gari yawa ya Allah ta'ala hakim ne cikin al'amuransu Allah ta'ala ya samu dace a mala yake cewa a za'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzal salam ya ce haddu sahiri barduhu bisai haddi na mai sihiri ne barduhu bisai a dake shi da takobi sai ma aka yi da ki mutum da takobi mai yake faruwa ba kamar duka da bulala ba ko ma'ana a sare kansa da takobi barduhu bisai sahihu annahu min qawli jundub bin abdullah abin da fi inganci ba magana annabi bace magana ce ta jundub bin abdullah magana ce mawqufiya nan ba marfu'iya ba wa an bazalata bin abda annahu qala atana kitabu umar radiyallahu anhu qabla mautihi bi sana bazala bin abda yake cewa wasiqar sayyidina umar ta zo mana qabla mautihi bi sana kafin mutuwarsa da shekara guda khalifa in za a yi sabuwar doka ko riskar da wata doka da bata je inda ya kamata a je to za a rubuta ne kamar wasiƙa cewa ga hukun ga doka kaza duk wanda ya ƙara yi kaza ko mutane an fahimci doka kaza ba su santa ba to za a rubuta domin adalci a kai mu cewa a karanta mutane fa kaza fa Allah fa ya hana fa an da amana ta shugabanci da tsoron Allah ba kai abu kaza zai tutar da mutane ba shi gwamnan garin kofin ƙasa ba ruwansa sai dai wannan abin ita kashe bai damu ba bai ma hankalinsa ba ma ya gurin kuma yi shugaba ne yake sare ku zaɓe shi mai atam na gaba wuce a ci gaba da kashe ku ku ci da ƙasƙanta ba ruwansa so yake cewa me yake cikin wasikar shine amiqtulu kula sahirin wa sahira shine ku kashe dukkanin mai sihiri ku kashe dukkanin mai sihiri mace mace da namiji duka a kashe su bane haka ya tura su cewa a ku da kuke mulki ko a yankunan ku ga doka nuna aka kama shi yin sihiri mace ko namiji to shine kisa hukuncin shine kisa ta wa an wahab bin munabba munabba qala qara'tu fi ba'd al-kutub na karanta a sashin littattafai ya Allahu azza wa jal Allah ta'ala na cewa la ilaha illa ana laisa minni man sahara wala man suhira la wala man takahana wala man tukhina la wala man tatayyara wala man tutira la wa wanda yake cewa ya karanta a sashin littattafai cewa Allah ta'ala yana cewa laisa minni man sahara au sihira baya tare da ni waye wannan man sahara wanda yayi sihiri au sihira la ko ka aka yi masa sihiri ije ice ai masa sihiri domin dafa ko jalabi ko kaza ko kaza ko sadar da sharri ga wani in je su sunansa wani abin sihiri to Allah ta'ala ba ruwansa da wannan wanda ya wannan abu. Samfai da kuma hadisi ne Manzo Sallama ya faɗa. ila a wannan ruwaya aka ce Allah ta'ala ne ya faɗa hadisi qudus an fahimta aw takahana aw tukuhina la ko yayi bokanci da kansa aw tukuhina la ko fa akai masa bokanci yawanci na gobe da nisa ko aje kaza kaza kaza sai ce ko Allah bai yadda ba su za a wai Allah ya kasa ne ka zo za su su <laughs> za wanda inda inda da gaske din yana yin abin da Allah ta'ala bai nufa ba ai sai hana kansa mutuwa ko amma yana ina yanzu <laughs> shi ne shi ne da ya kasa ko <laughs> shi ne ya kasa ni da yana yi da da bai mutu ba ba ya son mutuwa amma haka zo da ta riske shi duk wani shaidani ka jira lokaci za ya gama duk wani shaidani ke duk wani mutakabbiri ka bashi lokaci za ya gama shi shi Allah ta'ala ne gaskiya subhanahu wa ta'ala na auta tsayyara aw tsayyara la ko yi canfi ko aka yi masa canfi aka masa canfi ya yadda ai alaji wannan mota taka ya kamata gaskiya a canza ta kaga da ita aka fita aka yi kaza abu kaza ya faru yanzu ma kaga wani ma da ya ɗauki mota kaga abu kaza ya faru gaskiya muna jin tsoron cewa ko abu kaza kaza ko a canza ta to to to na bar a canja a kirawa ne kawo ta kawai har ya yadda ko a tunda an canfa ta in an hau ta ba nasara ko ana yawan faduwa da ita ko kaza kawai a canja ta an canfa ke ko a ce ai wannan amarya da ka aura ai mai fara kafa ko ba kafa ake ta ka kana aurar ta jarinka yayi kasa matsala ta shiga matsala da kaza da kaza kawai ai ai kawai a sake ta bayan Allah bar san ciki ciki ko sai ke wanda a sake ta ko ai dan uwar ka ce dama ai kaza ai dama ba ga tun lokacin da aka kaza kaza kaza ba fi kenan in dai ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne kake wani baya zama sababin wani abu sai Allah ta'ala ya zarta cikin kudurarsa abu kaza ya same ka to an gaya ma arzikin naka zai dawoma ne kai ma an ce zaka dawoma ne Allah ta lana ba da makadir ɗinsa ƙaddarorinsa suna yawo kana cin talauci sai a ce yau ka zama alhaji kuma dole ka zama duk duniya ka zama alhaji duk ba ba da ya isa in Allah ta lana fati ka zama talaka a yanzu duk duniya sai ka zama talaka ba wanda ya isa an fahimta Allah ta'ala ya samu dace to dan haka a malaki tawa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu yake cewa salasatun la yadkhuluna aljanna mutum uku ba za su shiga aljanna ba na farko mudminu khamrin me me lazumtar shan giya ta zama sa mai jini da tsoka ne mudmin khamr kuma sai yana hawaye so yake yana amma ya kasa daina a taya mu da addu'a wai kane masa nasiha zai ga hawaye ce ya san bakin yana so ya daina ta ta zama masa mai jini da tsoka sai a hankali sai a hankali wani abu kaza kaza so to ai za mu yana sai Allah ya so za a daina ko shi cewa wani abu ai kaddararsa ce wai sai kaddararsa sai Allah ya ga dama zai daina shi ba zai daina ba sai Allah ya ga dama to shi ke to Allah bai gada dama nan <laughs> ba ka daina ba ke Allah ta'ala ya samu dace na waqati'u rahim mutum biyu shine mai yanke zumunci mai yanke zumunci kawai shi mutane wayan uwansa sun dame shi da kawai shi ba ruwansa ko suwana da suwana talakawa ne ba zai neme su ba ba zai zumunci ko sun zo sai turba na fuska shi baya bukatar su domin shi ba abokin hudda su ne shi na daban ne yanke zumunci amfani daga cewa ma'anar yanke zumunci da yanzu abin ya zama ruwan dare za ka tada cewa ‘ya'yayenmu ba su san wato danginka ba ba su san ƙanninka ba su san yayyanka ba ba su shaƙu da su ba ma ƙanne mata ko maza ai ai saboda ka san makaranta ne yanzu harkar makaranta ba sa samun lokaci shi karatu shi sai yanke zumunci karatu sai yanke zumunci fi sabilillah yadda aka da karatu sai ka tana kai ya aka tarbiyance ka ka san yayyan mahaifinka da kannansa da kowa ka san ka san mutuncinsa ka san girmansa abin da kai shine yaro ya haɗu da kanin mahaifinsa ko ya mahaifinsa sai dai ya wuce bai san shi ba a je da shi gidan ma yana tarbuna fuska shi wannan waye shi ya zo gidansu ko an je da shi ko an haɗu bai ma san darajarsa ba ko matsayinsa ba su layi wai kaga an yanke zumunci ba haka Allah ya ce dan ta ina ran juma'a in ba alamar juma'a ai akwai juma'a ana sallar juma'a ka ce ku taso mu je ina za mu je abba kawai za mu je gidan babawa ne ko umman kuwanci kun santa kuwa ai da kani sai ita ya da mu da ita umman mu daya ko abban mu daya da ita kun ga umman ku ce ko ko yau ba na raye ita umman ku ce kun ji kaza kaza kaza ko ko yau ba na raye shine baban ku shine abban ku komai shi za ku dinga za ku na gaya kafin ku ta hanya kun kare ka sai ta wannan matsalar ka ka gaya musu duk da gaishe za ga za su durƙusa da girmama su gaishe shi amma gabaki da an bayaran a kan a cikin san garke ba su san dangin to wa musaddiqun bis sihr da kuma mai gazgata sihiri musaddiqun bis sihr mai gaz duk abin da ya faru ai ai sa hannu ai an sa mun hannu ne ai an sa hannu ai an sa wani sa hannu wata matsala ma kai ka sa ko kan hannu da kanka ko tsara wata zoya matsalolin kai ne matsalar kanka din sai ka dawo an sa ma hannu kai kada kake da shago a unguwa ko a kasuwa kada mutane mummunan mu'amala in suka zanye ma zaka ce wai wai su wai an sa ma hannu yanzu kasuwar ka san ba kamar da ba a kai ka sa kanka hannu ka kore su baka musu mu'amala kyakkyawa dole su ga kawai wannan bar mu je gurin wani sai kuma wai an sa ma hannu haka yadda kai ka sa kanka hannu da kanka <laughs> abubuwan ka suka lalata na Allah ta'ala ya sauke. Malaki tarahu imam Ahmad في مسنده وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الرقى والتمائم الرقى والتمائم والتولة شرك wato ruƙa wato surkulle wata ma'im da laya ko layu wattiwala da kuma tiwala shirkun dukkaninsu shirka ne wani hadis ahmad ya fitar da shi da imam abu dawud da wasunsu suka fitar da wani hadisi kuma hadisi wanda yake ingantacce malaka cewa at-tama'im me ake nufi da at-tama'im jam'u tamima jam'i ne na tamima tamima ita ce laya waya kharzatun wa khuzur sune wasu sarkace sarkace da wasu zararruka yu'allaqu hal juhala ala anfusihim da jahilai suke rataya wa kawukansu wa auladihim da yaransu wa dawabihim da dabbobinsu ya zu'umuna annaha taruddul ayn suna raya cewa wannan layar da aka rataya tana mai da ko tana magance kambun baka ko matsala kaza ko kaza ko kaza ko kaza wa hada min fi'l jahiliya wa cikin ayyuka na jahiliya ba ayyuka na musulunci ba musamman ka koma waƙe-waƙen larabawa kafin musulunci za ka yi ta sana ta ambatanta cewa laya za ka za ka za? babu lokaci da za mu kawo misalin haka a ciki to don haka a a malaiki cewa mane ita ƙara zalika faƙar ashmar duk wanda ya ƙudurta cewa laya ita ce za ta yi masa ba Allah ba to ya yi shirka duk da ƙanƙanta ta kuwa inda ya kare cewa ita ce za ta yi ma ba Allah ba to kaga an samu matsala an samu matsala an samu matsala an fahimta wala bi kasari ta'i wa fathi alwaw nau'u Sihir. shi tiwala nau'i ne na sihiri wa huwa tahbibul mar'ati ila zawjiha shine soyantar da mace zuwa ga mijinta ai wani sihiri shine tiwala da cewa za ta mallake shi shi sai abin da ya ce sai kaza kaza kaza kaza shi ke nan shi ke <laughs> amma ba ma sai abin da zai ba kafin ta ce ma ya yi <laughs> bisa ishara ko shi ke nan ta yi eh, eh, zama to ya aikata ko ikita ah, wa za'alu zalika min shirki li itiqad al-juhal anna zalika yu'assir kasantuwarsa shirka saboda itiqad al-juhal ƙudurin jahilai cewa ana zalika ya aske yana tasiri bi ma qaddara Allah ta'ala saɓanin kaddarawa Allah wannan abin da aka yi shi yayi tasiri ta ba an fahimta ita ta qala khattabi rahimahullah wa amma idza kanat ar-ruqya bil qur'an amma magani izamanto an yi shi da Alqur'ani. qurani aw bi asma'illah ko da sunayen Allah fahiya ba to wannan maganin halattacce ne li'annan nabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon sallama kana madha yarqi al-hasan wal husayn yana yi wa al-hasan da husaini magani fa yaqul sai ce u'idukum wa bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wahama, wa min kulli aibin lamma an fahimta wasallam yana yi wa alhassan da hussein wannan addu'a mana neman kariya mana daga wajen allah za a yi daga dukkanin matsala ba ga wani abu ba da za a rataya ko a jingina ko a a wannan duk wannan zai shiga cikin nau'i na shirka da allah subhanahu wata'ala kuma nau'i ne daga cikin nau'uka na sihiri dai kamar da mun faɗa nau'uka ne da yawa barkatai nau'uka ne ya danganta da hatta yankuna na duniya a wane yanki ake magana sihiri Ko kowane yanki zaga akwai nau'ikan su da suka fi shahara a wajen su yankin turawa meye meye da meye sihiri a wajen su mutanen kaza mutanen larabawa da kaza hannun ƙasar hausa akwai abubuwa da yawa da babu lokaci da zaman tura a ambaci a matsayin misali na dangane da haka an fahimta Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan shine karshen babun